gasar rawa tsakanin Isha Kano da Adam A Zango. Adam A Zango, wai jiya ka san me Isha Kano yake ce mu? Wai cewa yake yi wai ya fi ka iya rawa. Na ce kai Adam A Zango ma ba shi ma ya iya rawa ba. Na ce wai kai me ka iya banda shirmi ba abin da ka iya sai shirmi. Na ce to ai shi kenan. Yau zan haɗa ku gasar rawa da kai da shi sai mun tantance wanda ya fi wani iya rawa. Ah, ina fatan dai dukan ku kun shirya to shikenan bari in zaɓi wanda zai fara taka nashi rawan ga. Ah, ishe kano fara takawa ah me haka wannan rawa ce wannan ai ko wanda bai iya rawa ba ai zai iya irin wannan Ah, dama duk cika bakin da kake yi ya abin da ka iya kenan to shikenan mun ga naka sallar rawan ah, adam eh, zan ku kai naka mu ga a'a wai anya kuwa kun zo da shirin yin rawa kuwa wannan rawa ce Allah ku sake wannan ai ba rawa ba ce kun san me za a yanzu ku sake amma kowa a cikin ku ya saki jiki rawa yadda zan gane wanda ya fi iya rawa a cikinku. Ɗazun Isha Kano ya fara takawa ko? To yanzu Adam e Zango fara takawa. Amma ka saki jiki kai rawa yadda ya kamata. Daidai, Yawwa yanzu kai rawa, yanzu kai rawan da ba kowa zai iya yi ba. Ah, Adam e Zango mun gana ka, mun gana ka salon rawan. kai ma Aisha Kano yi naka salon rawan mu ga. To jama'a masu kallo, a yanzu zan gaya muku wanda ya lashe wannan gasan. Wanda ya lashe wannan gasan ba kuwa ba ne face Adam A. Zango shi ne ya lashe wannan gasan. ha ha ha ha